نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 21 ga watan Zulhijja hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan tara miladiya ta 2000 da sha shida a wanda majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisinmu na 84 cikin tafsirin wannan sura a gabanin mu shiga karatun wannan sura muna mika ta'ziyar mu ga junanmu da kuma ƴan uwanmu bisa rasuwar ƴan uwanmu da suka yi ranar juma'a da ta gabata sun je ziyarar dan uwa malam Nazifi Yunus a Jos wajen dawo wasu suka yi hadarin mota mutum uku daga cikin su suka rasu wanda su ne malam Sabi'u Zuliyadain da kuma malam Nazifi Sabi'u da malam Nasiru Ibrahim da yan agaji ne a wannan guri na wannan masallaci sannan akwai marasa lafiya biyu daga cikin su sune malam Abdullahi DO da kuma Malam Jamilu DO da muna ma waɗanda suka rasu addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu sun yi mutuwa a lokacin da suke tsakiyar aiki na alkhairi muna musu kyakkyawan fata sannan kuma suka yi rasuwa a cikin rana ta juma'a wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya mutu daren juma'a ko a yinin juma'a za a tsare shi daga azabar kabari to muna musu wannan fata insha Allah ubangiji subhanahu wataala ya haskaka makoncin su ya yalwata musu shi ya yafe musu duk kurakuran su ubangiji subhanahu wataala ya tashe su cikin tawaga ta annabawa da siddiqai da salihai ubangiji subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus ce makomar su gaba daya wadanda kuma ba su da lafiya ubangiji subhanahu wataala ya sanya ya ba su lafiya cikin gaggawa ya tashi kafada su kuma ya sanya wannan ya zama kafara ce gare su mun tsaya akan aya ta 126 ko zamu tashi akan aya ta 126 ko wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan kuma ka tuna lokacin da ibrahim ya ce ya ubangiji na ka sanya wannan gari ya zama wani gari ne ka sanya wannan ya zama wani gari ne amintacce warzuq ahlahu min ath-thamarati kuma ka azarta mutanansa da kayan amfanin gona man amana minhum billahi wanda yayi imani daga cikin su da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira qala yace wa man kafara haka nan ma wanda ya kafirta fa umatti'uhu qalilan zan jiyar da shi dan dadi na don lokaci kankani thumma aqtarruhu ila azabi azabin nar sannan in tirsasa masa shiga azaba ta wuta wa bi'sal masir wannan makoma ta munana ubangiji subhanahu wataala bayan ya fada mana a ayar da ta gabata wa ij'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna ubangiji subhanahu wataala ya nuna matsayin ɗakin Ka'aba da kuma yadda Annabi Ibrahim alayhis salam ya kasance shine wanda ya wato jibinci gina wannan ɗaki da kuma yadda ubangiji subhanahu wataala ya kiraye mutane zuwa ga bautar Allah a cikin daidai wannan ɗaki sai ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da bayanin wata falala ko wata daraja ta daban da Allah subhanahu wataala ya yi wa Annabi Ibrahim alayhis salam ta yadda ya amsa addu'arsa bisa ga falalar wannan ɗaki wannan gari na makka da kuma addu'ar da ya yi na cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ni'imta mutanen da suke zaune a wannan gari na makka ya ƙara musu ni'ima idan sun gode masa sun koma gare shi da bauta sannan kuma har ila yau ta wani ɓangare akwai faɗakarwa da jan hankali ga su kansu mushrikai na garin makka na wannan lokaci kamar ubangiji subhanahu wataala yana musu hannunka mai sanda da cewa su yi tunani su tsaya su yi tunani su tuna addu'ar da mahaifinsu Ibrahim alayhis salam yayi wanda wannan addu'a tana nuna yadda annabi Ibrahim alayhis salam yake da matsanancin kwadayin yaga cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira har ya zama ya kebance mu'minai daga cikin zurriyarsa da ita wannan addu'a da zamu juwace addu'a ce wanda wannan zai sa mushrikai su kwatanta halin da suke ciki su ga cewa shin halin da suke ciki yayi daidai da halin da Annabi Ibrahim alayhis salam ya roƙa wa mu'minai wannan ni'ima daga Ubangiji subhanahu wataala tanan za su fahimci cewa halin da suke ciki ya saba wa halin da Annabi Ibrahim alayhis salam yayi addu'a ga zuriyarsa don haka wannan zai sa su su zabura na su ga sun sifantu da wannan halin da annabi ibrahim a.s. ya yi wa mai shi ko masu shi addu'a saboda a ƙa'ida kowanne yakan so a ce ya kwatanta bin tafarkin waɗanda suka gabace shi kuma ya yi sha'awar ya ga cewa ya sifantu da ɗabi'u irin nasu wannan duk yana nuna maka cewa abinda suke tinkaho da shi ko suke takama da shi na cewa su jikokin annabi ibrahim ne alayhi salam kuma su ne suke kula da ɗakin allah mai alfarma da kuma abinda ya shafi ayyukan hajji wannan duk ba zai wadatar da su komai a gurin allah ba matukar dai suna nan bisa shirka ga allah da hada allah da wani kamar yadda ayoyin da suka gabata suka yi ishara zuwa ga yahudu da nasara waɗannan su ma ayoyin suna ishara zuwa ga yahudu da nasara waɗanda suke tutiyar cewa su suna kan abin da annabi ibrahim a.s. yake kai kuma shi ma ba yahude ne ko ba nasare ne to ga abin da annabi ibrahim a.s. ya yi addu'a da shi ga mutanen makka na ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya garinsu ya zama gari amintacce kuma ya ni'imta su da dangin kayan amfanin gona ta yadda za su zama suna cikin ni'ima kuma ni'ima wacce ba mai yankewa ba matukar sun ci gaba da godewa ubangiji subhanahu wataala akanta to wannan shi zai sa ka ƙara fahimtar alaka da take tsakanin wannan aya da waccan aya da ta gabata wa izza annal baita masabatan lin-nasi wa amna annabi ibrahim Allah ce wa iz qala ibrahim ka tuna lokacin da ibrahim shine annabi ibrahim alayhi salam yace yana mai addu'a rabbi ja'al hadha baladan aminan ya ubangiji ka sanya wannan ya zama gari amintacce albalad a larabci ana laƙinsa ga abinan garin da yake alƙaryar da take akwai gidan daji da mutane ke zaune a ciki wannan shine abin da aka sani in aka ce albalad ana nufin gurin da aka ake da gidaje wanda mutane ke zama a ciki shi ake cewa albalad a larabci sawa'un karami ne ko babba ne duk ana kiran shi balad wannan addu'a ta annabi ibrahim kamar yadda wannan siyaki na aya yake nuna mana yayi ta kafin garin Makka ya zama alƙarya kafin ya zama alƙarya domin a wannan lokacin da yake wannan addu'ar babu wani gida face gidan Isma'il alayhis salam ko kuma gida ɗaya ko biyu tare da da wannan gidaje wato gidaje ne da ba su wuce biyu ko uku ba a daidai wannan lokaci kaga a guri bai zama gari ba don haka annabi ibrahim a.s. yana addu'a allah subhanahu wata'ala ya mai da shi ya zama gari ya zama alkarya domin annabi ibrahim a.s. shi ne ya fara gina ɗakin ka'aba da duwar watsu kuma wannan domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ga dama ne ya zama wannan guri ya zama wani guri ne da zai zama cibiya ta samarwa da dan adam wayewa da ci gaba na rayuwa kuma sannan ta zama shimfiɗa ce ta aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan guri ibnu ashur alaihi rahmatullahi cikin tafsirinsa tahrir wa tanwir bayan ya kawo wancan ihtimali na farko cewa addu'ar annabi Ibrahim anan ta kasance kafin gurin ya zama gari sai kuma ya ce tana yiwuwa kuma a daidai lokacin da annabi Ibrahim ya zo gurin ma akwai gari a gurin lokacin da ya kawo matarsa Hajar da kuma wato ɗansa lokacin da ya kawo kuyangarsa Hajar da kuma ɗansa annabi Ismail alaihi salam domin akwai wasu maganganu da aka samu na cewa akwai wasu kabilu da suka zaune gurin a cikin littattafai na tarihi cewa akwai wasu kabilu da suka zauna a gurin tun gabanin zuwan annabi ibrahim alaihissalam da ɗansa to amma maganar da take ingantacciya shine lokacin da annabi ibrahim ya kawo wato hajar mahaifiyar annabi isma'il alaihissalam da shi kansa ɗansa annabi isma'il lokacin da ya kawo su wannan guri guri ne da babu kowa wadin ne kwazazzabo ne babu wani dan adam a gurin wannan shine abin da yazo karara a cikin sahih al-bukhari a sahih al-bukhari abinda riwaya ta nuna haka a cikin hadisin abdullahi dan abbas inda yake cewa walaysa bi makkah yawma idin ahad lokacin da annabi ibrahim alayhi salam ya kawo hajar da danta isma'il wannan guri babu kowa a wajen laysa bi makkah yawma idin ahad babu wani mutum ko daya a wannan guri walaysa biha ma babu ruwan da dan adam zai sha ya rayu a gurin fa wada'ahuma hunalik hadisi yace sai ya aje su a wannan gurin wa wada'a indahuma jiraban fihi tamr ya aje musu ya aje musu abin nan dabino jakata dabino sannan kuma ya aje musu gora ta ruwa cewa wasiqa'an fihi ma' ya je musu gora ta ruwa ya je musu jaka ta dabino da kuma gora ta ruwa sannan ya ya juya baya ya tafi abinsa to a lokacin ne ummu isma'il hajar ta waiwaya take cewa da shi ya ibrahim aina tadhhabu wa tatrukuna bi hadha alwadi ina zaka tafi ka bar mu a wannan kwazazzaban guri wannan daji allazi laysa fihi insun wala shay wurin da babu wani dan adam babu komai wato babu ɗan adam wanda za ta gani ta ɗeba kewa da shi babu kuma wani abun da ya shafi ci da sha babu tsirrai a gurin wajen ne gairi zizar in kamar da Allah ya ce to kaga ashe ba a ce ba zai yi a ce akwai wasu kabilu a gurin ba wannan hadisi karara ya nuna sanda aka aje annabi Ibrahim sanda annabi Ibrahim ya aje Hajar alaihi salam da kuma ɗanta Isma'il alaihi salam a wannan guri babu ɗan adam a gurin don haka sai ya ce rabbi ja'al hadha baladan ka sanya wannan gurin haza ishara ce zuwa ga wannan gurin baladan ka sanya shi ya zama gari saboda lokacin ba gari bane aminan ya zama amintacce wato ya zama na akwai aminci a ciki babu fargaba babu tsoro babu tashin hankali duk da cewa a ɗabi'ar gurin ɗabi'a ce da ɗan adam zai tsorata an aje shi a daji babu abinci babu abinci babu ɗan adam na gitta babu ko dabba walaysa fiha shay to kaga akwai yiwuwar a samu tsoro to annabi ibrahim alayhi salam sai ya addu'a Allah ya sanya ya zama gari duk cewa gashi yanzu dan adam mutum biyu ne kawai a gurin amma ya zama gari kuma gari amintacce duk da ga yanzu yadda dabi'ar gurin take dabi'a ce mai ban tsoro ka sanya shi ya zama gari aminan wanda yake kuma amintacce babu tsoro babu fargaba ga mutanen da ke zaune a gurin to ubangiji subhanahu wataala sai ya karbi wannan addu'a yayi abinda annabi ibrahim alayhi salam ya roƙa yayi shar'an yayi qadaran a shar'ance ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi ya zama guri ne wanda yake mai aminci kada wani ya taba wani shine shar'a aka sa doka a shar'anci kada wani ya tsorata wani ya firgita wani ko ya ce zai shiga garin ya da yaki sannan wa qadaran haka nan ubangiji subhanahu wataala ya kaddara gurin ya zama haka duk da cewa a lokacin jahiliya lokaci ne na fadace fadace lokaci ne na na rigingimu to ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi ya zama haka shar'an wa man dakhalahu kana amina قدرا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون Allah ce ashe ba su gani ba awalam yarau ashe su waɗannan da ake ta gwagwagwa da su ake ta fafatawa da su su karɓi addini suke gaddama ba su ga anna ja'alna haraman amina mun sanya inda suke zaune ya zama guri ne mai alfarma mai daraja sannan kuma amintacce wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim a gefan su gashi ana ta cinye mutane da yaki ana sace mutane ana kai musu sura su basu gan basu ga irin ni'imar da Allah ya musu ba afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati Allah yakfurun da ƙarya za su yi imani waɗannan gumaka da suka sa a gaba suna bauta su ba Allah ba sannan kuma ni'imar Allah da ya musu su kafirce mata to kaga qadaran ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ya sanya wannan gurin ya zama amintacce kaga Allah subhanahu wataala ya karba addu'ar Annabi Ibrahim alayhi salam shar'an wa qadaran ayoyi da yawa sun tabbatar da wannan allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf sannan a cikin sayo muslim akwai hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa naji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yahillu li ahadikum an yahmila bi makkah as-silah baya halitta ga ɗayan ku ya ɗauki makami ya riƙe yana yawo da shi a makka kaga shar'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a matsayin doka baya halatta wani riƙe makami ya riƙa tsorata mutane da shi a cikin garin makka ana son garin makka kowa ya shiga ya ji shi amin ne ya ji cikin cikin amana yake a wannan sura zamu ga ubangiji subhanahu wataala ce rabbi ja'al hadha baladan aminan ka sanya wannan guri ya zama gari ne amintacce to haka wannan yayi domin a daidai lokacin ba a gina Ka'aba ba kafin gina Ka'aba ne don gaba gana gina Ka'aba kuma za ta zo nan gaba amma a cikin suratu Ibrahim sai Allah ya ce wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada amina rabbi ja'al hadha al-balada za a ga bambanci tsakanin yadda yake ana a suratul Baqara rabbi ja'al hadha baladan babu alif da lam a cikin kalmar albalad amma a cikin suratu ibrahim sai kalmar albalad ta zo da alif da lam rabbi ja'al hadha hadha albalada amina kaga a can ubangiji subhanahu wataala yana magana ne akan anan ana magana ne akan garin kafin a gina ka'aba bai zama gari ba saboda yana addu'a Allah subhanahu wataala ya mai da shi gari da mutane za su zaune shi a can kuma a yana yana yin addu'a ne karo na biyu bayan haihuwar annabi bayan haihuwar annabi Ishaq alayhi salam annabi Ishaq wato annabi Isma'il ya girme shi da kusan shekara 13 kaga kenan wancan an yi ta bayan haihuwar annabi Isma'il alayhi salam yana jariri sai bayan shekara 13 kuma ya sake yin addu'a kaga a daidai lokacin guri ya zama gari guri ya zama gari shi yasa a cikin ƙarshen addu'ar yake cewa alhamdulillahi allazi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'u du'a kaga a daidai lokacin Allah subhanahu wataala ya riga ya masa kyautar annabi ishaq annabi abin nan annabi isma'il da kuma ishaq saboda haka a daidai lokacin gari ya zama gari shi yasa aka zo da alif da lam rabbi ja'al hadhal balada hadhal balada amina yace warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ka azurta mutanen wannan gari min ath-thamarati da kayan amfanin gona ath-thamara shine kayan amfanin gona wanda za a shuka ya tsiro a ƙasa sawa'un kayan marmari ne ko kayan abin nan abinci ne to yana yana cikin samarat to yana addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya azarta mutanen wannan guri duk da cewa gashi nan wadin ne ghairi zizari ni askantu min zurriyati bi wadin ghairi zizari lokacin guri ne wanda yake kawai sahara ce babu maganar matsuro a gurin to amma addu'a yake ubangiji subhanahu wataala ya sanya ma- mutanen da za su zauni wannan gari su wadatu da kayan amfanin gona to ta yadda za a za a rika kawo musu shi ta, ta ko ina yujba ilayhi thamaratu kulli shay ta ko ina a rika kawo masa kayan amfanin gona da kayan marmari kuma yace ath-thamarat warzuq alahu min ath-thamarati ath-thamarat da alif da lam wannan alif da lam din- dan tayi istigraqin jins dukkan wani abin da samara ne duk wani abin da yake amfanin ah, sh- shuke-shuke ne ubangiji subhanahu wataala ya azanta mutanen wannan gari da shi wanda kuma ubangiji subhanahu wataala ya anshi wannan addu'ar tun a wancan lokaci har zuwa yanzu zaka je ka ga ƴaƴan marmari iri-iri wanda babu inda zaka ga sun haɗu haka in ba anan ba duk da cewa ba anan ake shuka su ba ba anan ake noman su ba za a rika kawo musu da shi daga ko ina za a kawo daga Turkiya za a kawo daga Sham za a kawo daga Masar za a kawo daga Jordan za a kawo daga kasashe daban-daban saboda haka sai su haɗu ta yadda babu inda zaka je kaga sun haɗu in ba anan ba mutanen Turkiya suna shuke- suna suna suna shuka abubuwa da yawa amma ba komai suke shuka ba mutanen Sham suna shuka nasu ba komai suke shuka ba to amma mutanen Turkiya su ebi nasu na Sham su ebi nasu na Masar su ebi nasu na ina ne na ina ne duk akai can shi yasa zaka ga ƴaƴan marmari da ƴaƴan ciye-ciye da da da, da ganyayyaki a can wanda sai ka zo kai ta neman su a wani guri ka rasa saboda ubangiji subhanahu wataala ya karbo can addu'a da annabi Ibrahim alayhis salam yayi tun a wancan lokaci ya zamana ana kawo musu kayan marmari daban-daban wannan ubangiji subhanahu wataala a- annabi Ibrahim alayhis salam yayi wannan addu'a kuma ubangiji ya ansa don ya san kasance waɗanda za su zauni wannan gurin ba za su so su ba- su bar gurin ba tunda a ka'ida in ka zo guri ka same shi a bushe kayau to tunani kake duk sanda ubangiji subhanahu wataala ya baka dama zaka tsallake ka gudu yanzu mutanen da suke ta guduwa daga Najeriya ai Allah ya san saboda an fa- an- an fara bushewa to amma in aka in aka je aka samu guri da danshi ana samu to sai kaga ana gayyato ma wasu ku zo nan ku dawo nan ku dawo nan to shi yasa yayi addu'a san yadda mutanen da za su zo wannan wadin gairi zai zar'in duk da ga yadda yake duwar wasu ne da rashin kayan marmari da waye da waye to ubangiji subhanahu wataala duk ya kawo wannan a, amfa- abin nan amfani a cikin kasar ya azarta ta ta yadda idan mutum ya zo sai dai in kamo shi aka yi aka jeho shi ba zai so ya bar gurin ba sai ya ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir wato wanda yayi imani daga cikin su da Allah da ranar lahira wato sai ya kebance addu'ar Allah ubangiji wat- Allah ubangiji subhanahu wataala ya azurta mutanen garin amma wanda yayi imani da Allah da ranar lahira ba dan komai ba dan kwaɗayinsa ya kasance duk mai son ya shiga cikin addu'ar nan to yayi imani kaga masu imanin za su yi yawa ce ga addu'a nan amma ta waɗanda suka yi imani ce Allah zai azurta ka amma ka yi imani to kaga masu son su yi imani za su karu sai a yi ta shiga imani don sun san cewa addu'ar annabi Ibrahim alaihissalam ta keɓanci masu imani ne kawai to za su ƙoƙarin su guje wa abin da zai raba su da imanin ko kuma annabi Ibrahim alaihissalam ya keɓanci addu'arsa ga masu imani ne don ya zan ya yi ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala. ya yi ladabi ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka sai ya roƙe shi addu'ar da tafi kusa da an sa masa da tafi kusa da an sa masa za ka yi addu'a sai ka yi addu'ar da za ta yi daidai da an sa maka kada ka yi addu'ar da take ta wuce ta wuce tunani ka ce kana son ya ubangiji a sati ɗaya ya ubangiji ina son ka yi min arzikin da baka yi ma wane wane wane ka faɗi manya manyan masu arzikin ƙasar nan ka ce a sati ɗaya kuma kake so kaga kaga kai ma ka ibo da yawa amma in ka ɗebi dai ka ebo abin daidai da kai to ka sai ka fi sanya sa ran ka samu abin nan ɗin saboda haka sai bai kwaso ta duka cewa duk wanda yake ƙasar ya zama ya shiga ya samu arziki ba ko kuma a'a a baya can inda Allah subhanahu wataala ya ce da shi inni ja'iluka lin-nasi imama zan sanya ka kazan abin abin shugaba abin koyi ga mutane annabi ibrahim sai ce wa min zurriyati da da ƴaƴana ma duka duka sanya su zama shugabanni kaga anan bai ware mu'minin su daban da ba mu'mini ba kowa da kowa ka sanya shi ya zama shugaba Allah sai ce la yanalu ahli zalimi alkawari na ba zai shafi azzalimai ba aka gaya masa cewa dole a yi togaciya cikin addu'ar taka wanda addu'a yadda ka neme ta da faɗi ba za ta samu ba wanda za su same ta su ne kawai mai kakku daga cikin ‘ya'yanka to gudun kai ya kuma komawa cikin wancan abu da ya yi a baya aka yi masa togaciya sai ya yi togaciyar a nan shi ba ya ce man amana minhum billahi wa bil akhir tunda dai abin ya zanna muminai ne ya ubangiji ka azurta su mutanen ciki amma ka azurta kawai waɗanda suke sun yi imani da Allah da ranar lahira to sai ubangiji subhanahu wataala sai ya nuna masa to ai nan kuma abin akasi ne ba kamar can bane ba kamar can bane can an ware la yanalu ahdud zalimina shugabanci ne da kazan wanda za a rika koyi da kai to wanda ba ya bi irin tafarkin ka ba ba zai samu wannan shugabanci na addini ba amma anan ubangiji subhanahu wataala yana magana arziki ne arziki shine a baka ci da sha da abin da zai rike ka ka rayu to wannan bai takaita ga mutum mumini kadai ba ubangiji subhanahu wataala arzikinsa yana shafar mumini da wanda ma ba mumini ba shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya nuna masa to anan ba a bukatar togaciya qala wa man kafara Allah ya ce har ma da wanda ya kafirta ba wai kawai man amana billahi wal yawmil akhir har ma da wanda ya kafirta saboda haka arziki na kowa da kowa ne duka al makhluqat hatta dabbobi duk sun shiga ciki wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين saboda haka duk wani abin da yake tafiya a doran ƙasa arzikinsa yana gurin ubangiji subhanahu wataala shi zai bashi ci ya sha da sha don haka abin bai takaita ga muminai kadai ba ya tabbata a cikin sayyid muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana an-nasu idza ra'aw awwal ath-thamar ja'u bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane Abu Hurairah yake cewa mutane yayin da aka fara samun amfanin gona aka fara girbin wato abin abin abin da aka shuka to na farkon sai a kawo shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi in yayin ya karbi wannan amfanin gona wannan a Madina muna yana maganar a Madina ba a Makka ba idan ya karba sai ya ce Allahumma barik lana fi samarina وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في سائنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعا لمكة وإني أدعو للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر da an kawo fara kawo amfanin gona an kawo dabino ko wani abu da aka fara yin nuna aka ciro shi daga daga itaciyarsa aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karba sai wannan addu'a ce Allah ka albarkaci ka sanya albarka cikin amfanin gonan mu ka sanya albarka a madinan mu ka sanya albarka a cikin sa'in mu ka sanya albarka a cikin mudun mu sai ce Allah ka Allah annabi Ibrahim Ibrahim ya kasance bawanka ne kuma badadayinka ne kuma annabinka ni ma bawanka ne annabinka yayi addu'a ga makka ubangiji subhanahu wataala ya albarkace ta da 'ya'yan itatuwa da to ni ma ina irin wannan addu'a ga madina kwatankwacin addu'ar da annabi ibrahim alayhis salam yayi ga makka ka ba mu kwatankwacin ta da ƙari ma akan haka sannan sai kirawo yaro kankani sai a bashi wannan dan itace ya je cinye haka nan hadisi ya tabbata a cikin sahihaini daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abu Talha yace da shi ka nemo min wani yaro daga cikin yaranka da zai rika min hidima sai Abu Talha ya dauki Anas ibn Malik yace sai ya dauke ni sai ya dora ni akan abin hawansa na ya kai ni gaban gaba gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai na zan ina yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama hidima to a cikin hadisin yake cewa sun yi sun fita bayan suna dawowa sun taho sai suka hango Uhud aka suka hango dutsen Uhud sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan dutse dutse ne da yake son mu mu ma muke son shi lokacin da yazo shiga Madina sai yake cewa Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha mithla ma harrama Ibrahim Makkah اللهم بارك لهم في مدهم وصائهم yace ya Allah ina haramta abinda ke tsakanin duwar watsun Madina wato ita ma ta zama mai wato mai alfarma ce kamar yadda Makka take da take haka kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam yayi wa Makka yace Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim Allah ka sanya albarka a cikin mudin su ka sanya albarka a cikin sa'in su a wata ruwaya cikin sahih Bukhari ita ma daga Anas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma ja'altahu bi Makkah min albaraka ya Allah ka sanya wato albarka a Madina ninkin abin da ka sanya a Makka wato ka ninka abinda ka sanya a makka ka ninka shi a madina da wannan ne wasu ke fifita madina akan makka amma wannan ba zai zama fifiko sai wannan abin da ya shafi albarka ta ta ta ta, ta abinci albarka ta ta ta amfanin gona da sauransu haka nan a cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi ibn zaid ibn asim radiyallahu anhu yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ibrahim harrama makkata wa da'a lahu annabi ibrahim ya haramta makka ya kuma musu addu'a wa haramtu almadina kama harrama ibrahim makka kamar yadda annabi ibrahim ya haramta makka zan ba a ba a fada a ciki ba a cirar abin nan dinta itace ba a sare itaciyarta ba a daukan tsuntuwarta sai ga wanda zai yi zai yi cikiya to haka ni ma nayi wa Madina irin wannan yace wada'utu laha fi muddiha wa sa'iha mithla ma da'a Ibrahim li Makkah nayi addu'a ga mudinta da sa'inta kamar yadda Annabi Ibrahim yayi ga Makka haka na akwai hadisin a cikin ruwaya Muslim bi mithlai ma da'a Ibrahim li Makkah wato ninkin abinda Annabi Ibrahim yayi wa Makka addu'a da shi a ruwayan Muslim daga Abu Sa'id al-Khudri yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah faj'alaha haraman wa inni harramtu al-Madinata haraman ma baina ma'zamaiha yace ya Allah Annabi Ibrahim ya haramta Makkah ya sanya ta zan gari ne mai alfarma to ni ma na haramta Madina na sanya ta zama gari mai alfarma tsakanin duwar watsunta guda biyu la yuhraqu fiha dam bai halatta azubar da jini cikin ta ba wala yuhmalu fiha silahul liqital bai halatta a ɗau takobi ko makami don a yaƙi cikinta ba wala ya kuma fiha shajar bai halatta a sare itaciyarta ba illa li alam da sai abinda za a sara don a ba dabbobi Allahumma barik lana fi madinatina Allah kai albarka a cikin birnin birnin madinan mu Allahumma barik lana fi sa'ina Allah kai albarka cikin sa'in mu Allahumma barik lana fi muddina Allahumma ij'al ma albarakati barakataini Allah ka yi albarka cikin mudunmu Allah ka sanya tare da wannan albarka ka sanya wasu albarkatai guda biyu so hadisai da suke nuna ita ma madina tana da hurumi kamar yadda makka take da shi suna da yawa a nan kawai mun ambaci wanda yake da alaka da tahrimi ibrahim alaihissalam ga makka domin shine wanda yake tafiya tare da ayar amma hadisan da suka zo suna da yawa sun wuce wannan to wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan hadisai suna nuna annabi Ibrahim alayhisalam shine ya ambaci cewa Makka tana da wannan alfarma daga bakinsa aka ji wannan to amma wasu malamai suka ce a'a Makka nan tana da alfarma tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa ba wai daga zamanin annabi Ibrahim ne ta samu wannan alfarma ba tun lokacin da Allah ya halitta sammai ya halicci ƙasa ya sanya wa Makka wannan alfarma hadisai sun zo waɗanda suke nuna haka wannan magana ta biyu ita ce tafi ƙarfi kuma hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna haka daga ciki akwai hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama a ranar fathu makka ranar da aka bude makka shekara ta tattara bayan hijira yana cewa inna hadhal balad حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة yace wannan gari na makka Allah ya haramta shi yau ma khalaqa samawati wal ardi ranar da ya halicci sammai da ƙasa kaga zahiri ya nuna ba daga daga lokacin annabi Ibrahim ya samu wannan matsayi ba tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawm al qiyamah wannan alfarmar da yake da ita zai ci gaba da rike ta har zuwa tashin alkiyama wa innahu la yahillu alqitalu fiha li ahadin qabli fa innahu lam yahill alqitalu fiha fihi li ahadin qabli ba a halatta ba wani gabani na ya shiga makka da yaki ba wa lam yahill li illa sa'atan min nahar ni ma ba a halatta ba sai wani dan lokaci wani yanki na yini shi kadai ubangiji subhanahu wataala ya halatta min in shiga da domin fato maka daga lokacin ta koma yadda take fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama don haka yana nan rike tsaye tsare da wannan alfarmar tashi har zuwa tashin alkiyama la yu'dadu shawquhu ba a cire kayarsa wala yunaffaru sayduhu ba a tashin wato farautarsa wala tultaqatu luqatatuhu ba a daukar tsuntuwarsa illa man arrafa sai ga wanda zai cikiya wala yuqtala khalaha kuma ba a wato datse itatuwan cikinta shine al-Abbas lokacin da yaji wannan huduba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah illa al-ithqal sai icen tsaure ce fa innahu li qaidihim wa li biyutihim makiran suna amfani da su da shi sannan kuma suna amfani da shi har ila yau wajen rufin gidan da jinsu Annabi yace illa al-ithqal to sai banda banda itacen tsaure shi banda shi to wannan kaga yana nuna cewa karara alfarmar makka da take da shi alfarma ce da ta samu asali tun lokacin da Allah ya halicce ta a banda wannan akwai hadisin Abu Huraira shi ma yana cikin sahih Bukhari yana nuna daidai abinda wannan yake nunawa banda wannan akwai hadisi da shi Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abi Shuraih al-Adawi a ciki yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yace ya ji da kunnansa zuciyarsa ta ta kiyaye idansa ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi godiya ga Allah ya yabe shi ya masa kirari yace inna makka taharramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas makka Allah shi ya haramta ta ya sanya mata wannan alfarma ba mutane ba fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman bai halatta ga mumini da ya imani da Allah da ranar lahira ya zubar da jini a cikin ta ba ولا يعضد بها شجرة باء تنبك إتا تنشكنت فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذال إذا وني يكف هجة لتشيوى أي النبي صلى الله عليه وسلم ياشك قرن دعاكي فقولوا تكوغيا مسا إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم الله ياي ومن زنس إذنيني أديدي وانا لوك تنكوكما بباكو وانا إذن با وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار نيما كما وانا لوك تشيني wani dan yanki ne daga lokaci Allah ya min izini in shige ta da yaki wa qad adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams falyuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib ce to alfarmata ta dawo kamar yadda ta dawo yau kamar yadda take jiya wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan to waɗannan hadisai duka suna nuna mana yadda garin Makka yake da tsarki yadda garin Makka ubangiji subhanahu wataala ya sanya ya zangari ne amintacce da duk wanda ya shiga ya ji wannan aman din kada ai abin da zai kada hargowa da tarzoma da tashin hankali a garin ballantana akai ga zubar da jini saboda gari ne da kowa in yaje shauki yake ya koma to babu wanda zai je gari ayi tashin hankalin da zai sha da kyar gobe ya sha'awar komawa saboda ana son ya zan ya tsare waɗanda wannan alfarma tashi shi yasa kaga wato hukumomin kasa mai hukumar kasa mai tsarki suna tsanantawa game da sha'anin waɗannan gurare ba za su taɓa yadda wani ya ce zai zo ya kawo wani abu a cikin a wannan guri ba da zai kawo tashin hankali ko tarzoma ko ya hana mutane nutsuwa su wajen ibada a shekaru can da suka wuce mutanen Iran sun kasance duk sanda za su je ƙasar sai su ce za su yi zanga-zanga su fito da kwalaye suna tsinuwa suna suna tsinewa Amerika da Isra'ila da sauransu wanda a gurin nan babu ba Amerika ko daya babu ba Yahudi ko daya duk wanda yazo gurin da yazo bautawa Allah ne abin da ya kawo shi kenan yayi ibada to amma an mayar da gurin ya zama wani guri ne kawai na nuna kwanji tare da cewa ga Isra'ila can suna gani ga Amerika nan suna makotaka da su dan me ba za su je su yi fadan da su a can inda suke ba sai su zo inda musulmi sun zo ibada a nan ne za a ɗauko kwalaye a fito ana zanga-zanga wanda ƙarshe takan kai har a rasa rayuka to an samu wannan har ma ta kai akwai lokacin da aka samu sun tada bom sun tada bom a cikin garin makka to abin da ya faru a wannan shekarar ne kun ga yadda al'amarin ya kasance duk da wasu wasu waɗanda ba su fahimci yadda abin yake ba suna cewa ƙasar Saudiya ta hana Iran zuwa zuwa haji ƙasar Saudiya ba ta hana Iran zuwa haji ba ƙasar Saudiya abinda suka yi sun faɗi cewa ga sharuɗan duk wanda zai zo haji to ya yadda cewa zai bi dokoki na yadda za a samu a gama aikin haji lafiya tsare-tsaren da aka yi wa alhazai ga inda za su bi ga inda za su tsaya ga inda za su tafi ga inda za su zauna kowa ya yarda zai zai bi waɗannan dokoki kowace ƙasa a duniya duk ƙasashen musulmi kowa ya ce ya ji ya yarda kuma wanda an yi abin an yi dan maslaha ne Iran ta ce ita bata yarda da sharuɗan ba me suke nufi suka ce su ba su yarda da wannan sharuɗan ba saboda haka kawai a basu su je su yi haji yadda suke so ma'ana abin da ya faru bara ya kuma maimaituwa su kibin tsarin da aka ajiye karshe ayi mace-mace ayi kashe-kashe da karshe su su suna ta farofa ganda cewa Saudiya ta kasa rike aikin haji a ba su su su rike to kaga anan baya daga cikin adalci ka zo ka ce Saudiya ta hana Iran zuwa haji sharadi ne kowa ya karbe shi inda a ce sharadin nan sharadi ne da zai cutar to bai yiwa a ce Iran ce kadai za ta ki shi dan ba su kadai suka fi kowa sanin musulunci ba amma ya zan kasashen musulmi kakaf sun karbi wannan sharadin kuma an tafi an je an yi hajjin lafiya an dawo lafiya amma su sun ce ba za su karba ba kuma a ce su a zo a ce kuma an hana su saboda ka babu wanda ya hana su suka hana kansu kuma da suka hana kansu karshe shi abin nan al-Khamnai yayi musu fatawar cewa kawai su je Karbala su yi hajjin su saboda haka wajen mutum miliyan suka kutsa suka shiga kasar Iraki ba ma visa ba izini ba komai haka suka danna kasar ba ba tare da wani tartibi ba ba tare da wani tsare-tsaren da aka san ana bin shi ba na shiga kasa kuma ƙarshe da aka je aka aka yi mace-mace ma a can din don kusan mutum hamsin sai da suka mutu to suka fito suka nuna wa duniya cewa hajjin da suka je tafi ma wacce musulmi suka je suka yi a makka don wani ɗaya daga cikin malamansu yana ce musu ma Allah subhanahu wataala sai ya waiwaye su daga al'arshin su kafin ya waiwaye waɗanda suka je hajji suka yi tsayuwan arfa kuma wanda ya hajji tasu ɗaya sai ya fifita da wanda ya je hajji can hajji saba'in to dama wannan yana na rubuce a cikin littafansu ba wai wani abu ne sabo ba ga duk wanda yake karantawa ya san akwai waɗannan ruwayoyi na fifita hajjul mashahid har ma wanda daga cikin su al-mufid an-numan yana da yana da manasikul mashahid yadda ake manasikul hajji kaza ana manasikul hajji littafin da za a gaya maka yadda ake hajji to yana da shi kuma ya rubuta manasik wannan tun karni na hudu al-mufid ya rasu tun wajen shekara ta 333 ne tun cikin karni na tun cikin karni na hudu yana da littafi da yayi yadda zaka je kai haji a waɗannan kaburbura da suke cikin ƙasar Iraki saboda haka ga yadda ake dawafi ga yadda ake addu'o'i da sauransu to daman wannan aje yake a gurin su su a gurin su daman hajjin wannan tafi wannan haji da musulmi suke yi shi yasa zaka ga duk manya-manyan malaman su yanzu duk shugabannin ƙasar Iran gaba ɗaya ba wanda ya taba haji na san da yawa ba san wannan ba ba wani shugaban ƙasar Iran da ya taba zuwa haji Khomeini har yarsu bai taba haji ba na yanzu Khamenei har yanzu bai taba haji ba Suraf Sanjani ba su taba haji ba zai yiwu a ce kana musulmi kana da iko bara bara waccan bara waccan abin nan lokacin sarki Abdullah kafin ya rasu lokacin Ahmad Dinajat ya gayyace shi yace yazo yayi haji shi zai dauki duka nauyin aikin hajjinsa da shi da tawagarsa yace yana da ayyuka ba zai iya tahowa ba dan ya san ba zai zo ba ba zai zo ba to kaga wanda hajjin bata dame su ba bata damu manyan su ba yaushe ne za su yi kururuwar a ba su hajji su rike so Allah subhanahu wataala ya sanya wannan gari ya zama gari ne amintacce duk wanda zai shige shi to ya kiyaye wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya shige shi duk irin abin da aka yi masa a garin da cin mutunci da aka yi masa cewa duk wanda ya shiga gidansa ma ya kulle ka a taba shi kuma haka aka yi fathu makka ba tare da an yi kashe-kashe an zubar da jini ba lafiya lafiya ubangiji subhanahu wataala ya tsare wannan wannan gari to waɗannan hadisai da muka karanta na baya bayan nan suna nuna mana Allah subhanahu wataala tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasa ya sanya makka ta zama gari ne wanda yake da hurumi hadisan da muka karanta da farko wanda suke cewa inna ibrahima harrama makka wannan ma'anarsu shine Allah subhanahu wataala ya isar da wannan abin da yayi akan harshen Annabi Ibrahim alayhis salam ba ana nufin a lokacin aka yi shi ba Allah subhanahu wataala ya sanya Annabi Ibrahim ya zama bai isar da wannan hukuncin nashi wanda daman can yana nan tun fin alzal kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a matsayin shi na khatamun nabiyina tun lokacin halittar annabi adam alaihi salam tun lokacin yana kwance cikin tabansa tun lokacin yana tabansa kafin ya zama mutum Allah subhanahu wataala ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama a wajensa cewa shine khatamun nabiyina amma kaga daga baya ne ai aka aka aka aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya ne har ma ya kasance annabi Ibrahim cikin addu'ar da zamu karanta yana cewa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum Allah ka tashi da wani manzo daga cikin su Allah subhanahu wataala ya ansa addu'ar Annabi Ibrahim bima sabaqa fi ilmihi wa qadarihi da abin da ya riga ya gabata dama cikin ilimin sa ya riga ya gabata cikin kaddararsa saboda haka ne yazo a cikin hadisi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na cikin Musnad Imam Ahmad da Musnad al-Bayalisi da Tabarani hadisin Abu Umamah al-Bahili sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah akhbirna an badi amrika ya ma'aikin Allah ka ainihin ba mu labarin farkon al'amarinka fa qala sai yace da'watu abi ibrahim wa bushra isa ibn maryam wara'at ummi ka annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu qusur ash-sham yace farkon al'amarina wato farkon bayyanar al'amarina shine ma'anar farkon al'amarinka farkon bayyanar al'amarinsa amma al'amarinsa daman yana nan a cikin ilimin Allah da kaddararsa annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala zai halicce shi kuma zai kasance a cikin quraishawa zai zama da awasu ta mai dukkan duniya kuma shi ne cikamakin annabawa gaba daya daman Allah subhanahu wataala ya tsara wannan to da aka tambaye shi yace ni addu'ar mahaifina ne annabi Ibrahim kuma bisharar Isa dan Maryam sannan mahaifiyata ta yi mafarki كأنها خرج منها نور أضاءت به قصور الشام kamar ga wani haske ya fita daga cikinta wanda ya haska kaman yan gine-gine da suke sham a za mu ga addu'ar annabi ibrahim a.s. da ya yi yana daga cikin jawami'ul kalim jawami'ul kalimin nubuwa annabawa sukan yi magana ta zan a dunkule ce rabbana رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا روكي أبنجي سبحانه وتعالى يسني قريني أمن تتشي يزمانا قريني أمن تتشي هنيو ينسى أمن تتوني rayuwa a duniya ba za ta yi daɗi ba sai idan an samu sai idan idan wannan rayuwar ta zama rayuwa ce wacce akwai aminci a cikinta aminci ba zai samu ba aminci ba zai samu ba sai idan ya kasance akwai adalci akwai izza akwai kuma arraha wato yalwa abinci da abin da za a ci a rayu to anan ne ake samun aminci akwai adalci kowane mai haƙƙi ana bashi haƙƙinsa kowane yana jin ba wanda yake wulakantacce bane ne domin yayin da wani yake shukuri da cewa ana an an ana wulakanta shi ba a dauke shi mutum ba to zai rika tunanin me zai ya dawo da kansa wannan martabar to a garin haka sai kaga an samu tashi rashin zaman lafiya amma in kowa yana jin an dauke shi da daraja sannan kowa kowa zai samu abinci ya ci ya samu gurin kwana ya samu abin da zai sha to za a samu amnu za a samu aman in aka samu aman to za a samu rayuwa wacce ke mai kyau idan aka samu rayuwa mai kyau za a samu gina ƙasa ƙasa za a gina ta sannan kowa zai fuskanci abin da zai amfane shi ne kowa zai kama gaba ya fuskanci abin da shi ne zai amfane shi a rayuwarsa sannan kuma arzikin ƙasa zai ta haɓaka wannan duk sanda aka samu amnu to waɗannan abubuwa za su samu mutane abin da ƙasa za ta ginu sannan mutane kowa zai sa wato abinda zai amfane shi gaba sannan kuma wadata za ta ta karuwa amma da zarar aka rasa amnu aka rasa zaman lafiya to zaka samu waɗancan abubuwan na farko sun samu matsala ne an samu matsala babu adalci ko ku a akwai wani bangare na al'umma da suke cikin wahala ana wulakanta su ko kuma an rasa abin da za a ci a sha saboda wasu sun yi kaka gida sun mamaye komai to da wuya kuma zaman lafiya ya samu ana toshe nan ne wani guda ballewa saboda haka yau ana kokarin a ga an mulkushe wannan sai kuma ka ji barayi suna ta karuwa yan yan satar mutane yan waye yan waye suna ta karuwa saboda gariza ta ta ta ta asira min ajli albaqa da take tare da dukkan wani mahaluki ba dan adam kadai ba ko dabba ba ta son ta ga ta ga ta ta mutu za ta so ta ga ta, ta rayu to wannan gariza idan babu wani abin da zai tsare ta to rayin da aka tattaki ganin tana fuskantar barazanar karewa to za ta yi kokarin ya za ta kwaci kanta to garin kwacar kanta ne to kuma sai a hana wani zaman lafiya to saboda haka kaga da ya tashi sai ya ce rabbi ja'al hadha albalada amina sai ya roki al'amnu warzuq alahu min samarati sai ya roki samara shine kayan abinci idan aka samu waɗannan to gari zai ci gaba zai zauna lafiya amma in aka rasa abinci to za a samu ko matsalar tashin hankali da rashin kwanciyar hankali shi yasa duk irin matsatsin da za a shiga to ai kokari talaka ya samu abinci wannan zai taimaka wajen a samu zaman lafiya yace qala wa man kafara Allah ya ce har ma da wanda ya kafirta fa umatti'uhu qalilan umatti'uhu zan je da shi dadi zan bashi abinci ya ci zan bashi abin sha ya sha qalilan amma dan lokaci kadan almata'ul qalil ne saboda me saboda iyanan duniya ne kadai dan abinda duk zai samu na na jin dadi da horewa a nan duniya kadai zai same shi amma a lahira shine yake summa summa qarruhu ila azabin nar a lahira kam wannan zan tilasta shi zan matsa masa shiga azabar wuta to wannan domin kada kafiri ya ga cewa a nan duniya ubangiji subhanahu wataala ya ni'imta shi da dangogin ni'ima daban-daban ya bashi abin da bai ba wa wasu mu'minai ba ma yayi zaton ko Allah ya yarda da shi ne ya amince da shi shi yasa ya bashi to sai Allah ce a akai ya zata cewa dan na bashi a dan yana jin dadi ya mallaki abin da wani mu'minin bai mallaka ba kai yanzu cewa wannan dan na yarda da shi ne shi yasa sai an bace azaba summa aqarruhu ila azabin nar wannan jin daɗin da na masa a nan duniya ba zai hana ranar gobe kiyama in jefa shi wuta ba da yawa daga cikin malamai magabata masu tafsiri suna cewa wannan maganar Allah subhanahu wata'ala ce qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma ataruhu ila azabin nar wa bi'sal masir wannan magana ce ta Allah subhanahu wata'ala kuma wannan shine abinda ibnu jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala ya rinjayar akwai kira'a ta wasu su ta fa umti'uhu qalilan qala wa man kafara fa umti'uhu fa amti'uhu afwan fa amti'uhu qalilan sai ya zama maganar cikin addu'ar annabi Ibrahim ne qala wa man kafara yace kuma wanda ya kafirta fa amti'uhu qalilan kadan ji yadda shi dadi kadan ibnu abbas an rawaito cewa yana cewa wannan magana annabi Ibrahim ce alayhi salam yana roƙon ubangijinsa cewa wanda ya kafirta fa amti'uhu qalilan sun matsurahu ila azabin nar ka jiyar da shi daɗi kaɗan sannan ka tilasta shi shiga wuta to wannan ayar akwai ayoyi da dama ƙur'ani waɗanda suke tafiya tare da yadda abin da wannan aya take nuna cewa duk abin da kafiri zai samu a duniya ɗan jin daɗi ne kaɗan a ranar gobe kiyama zai gamu da azaba mai tsanani Allah subhanahu wata'ala suratu yunus yana cewa qul innal ladina yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون هكذا الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان هنا جاء من كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ هكذا أبنجي سبحانه وتعالى في سورة زخرف هنا جاء لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فهكا وأن آيو دكا سنانون شيوا Allah subhanahu wataala yana bawa kafiri jin dadi anan amma jin dadi ne takaitacce saboda duk tsawon da rai na rayuwa dan rayuwa ce takaitacciya saboda mutuwa za ta zo bayan ta sannan a shiga kuma rayuwa wacce ke ta har abada ubangiji subhanahu wataala kuma ya shiga da shi azaba ta har abada Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka yi na daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله